when the winds blow da kai na sa maka suna haidar ma'ana zaki a cikin iyaka tasa sannan kuma ne maka laƙabi da sadauki an overlord spectacle that tell how Gudungu king founded off to destroy his kingdom. Ƙarya kake yi bukuku shekara ɗari biyar wutar kasko tana ci ba ta taɓa mutuwa ba sai a wannan zamanin nawa za ka zo ka gaya mu ka ce wutar kasko ta mutu. Kar ba ka manta ni ne Gudungu na ishirin da biyar. Story the Pig, the epic last stand of the brave one, Sadoki. sadauki ne kuma sadauki baya gudu komai rintsi komai wahala akwai abun al'ajabi a cikin wannan yaro kaga yaron nan na kwanta shi kenan a nan kafofuwansa yana ta harbi yana ta turewa kawai yana tura randa sai naga kwatsam ya fashe ya tarwatse motivated by honor and glory wannan hannun nawa abba shine makamina shine takobina shine mashina shine kuri da makana da wannan hannun nake mai da dukkanin abin da yake ba daidai ba har sai ya koma daidai in the means of Gujungu and Dara Imal kingdom a fearless princess acknowledge no one da karfin aljanu take yi abba ni kuma ina aiki ne da karfin mahaliccin aljanun ita ce najirana she kills whoever comes away nothing can stop her wai ina maza suke ne har yanzu ban gaba ba wai ina maza duniya suke ne kashe shi kashe shi na turana ku sani ba babba babu yaro ba mace ko namiji ko dabba ko tsuntsu duk wani abu da yake numfasawa babban farin ciki na shine in ga jininsa yana zuba ba zan taɓa bautawa kowa ba. Allah malicin komai da kowa. Ka bani dama in cire kawunan mutanen nan! Sadoki from the director Hassan Geeks.